الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين آه إن شاء الله game da karatunmu da muke yi na miras muna cikin babul jaddi mal ikhwa wato gadon kaka tare da yan uwa kaka yana da fuskoki guda uku tare da yan uwa ko dai ya ɗauki a sudus jami'al mal ko kuma sulusul baƙi ba da ashabul furul ko kuma yuqasimu li ikhwa idza kana al muqasamatu ahazzu ladayhi wato kaka idan yana gado tare da ɗan uwa yana da fuskokin gado guda uku ko dai ya ɗauki ɗai bisa shida na yawan dukiya in ya zama nan ne ya yi mishi kaso mafi tsoka ko kuma ya ɗauki sulusul baƙi idan ya zama shine mafi kaso mai tsoka a wurinsa ko kuma ya riba tare da ɗan uwa idan wannan ɓangare ya himi shi. ala kulli halin shi dai kaka a koda yaushe yana bi ɗan wurin da ya yi ƙwaruwa tare da ɗan uwa yauwa to mun fara a shekaran jiya yanzu sai mu karanta littafin mu gani ya menene ne a haɗawatu ɗin da za a bi a wajen mirasul jaddi ma al'ikuwa dari na wannan fasali zai muna bayani na wato kaka yana wato ribo tare da 'yan uwa star. كمكي للجد ثلاثة أهوال مع إخوتي يأخذ يأخذ منها ال يأخذ منها aufwari aufwari الحذف لديه مثل المقاسمة shine wato kashi ɗaya wai waɗannan eh لديه مثال المقاسمة جد أخ tuqasimuhu na wato sai ya yi rubuta da yan uwa idan ya ga ƙwaruwa a nan ɓangaren take kama inda an ka bar kaka ɗaya da ɗan uwa ɗaya shi sai ya dawo ɗan uwan abokin gadonsa sai a kasa dukiya kashi biyu a ba shi kashi ɗaya a ba ɗan wansa kashi ɗaya to mu ci gaba eh eh nan shi ne asalin matsala biyu ne a kasa biyu a ba shi guda a ba ɗan wansa guda na eh wato idan wannan mukasama wato ya ka da shi gabarin samun sulusi sai a farlanta mishi eh. yanzu misali ka jaddun wa akawaini jaddun akun akun kaga anan yusawi al-muqasamata sulusal mal to idan an ka samu muƙasaman nan ta rage shi gabanin samun sulusi to sai kuri lahu sai a fallanta miki jaddun wasu lasatu ishiwa jaddun akun akun akun kaga sai a kasa hudu yana da ɗaya ɗan uwa kowa yana da ɗaya ya samu sulusi ko bai samu ba bai samu ba to nan mukasama ta ka da shi gabari samun sulusi sai ce bai yarda ba shi ai yana daga cikin ashabul hulul a kasa a ba shi nashi kaso a kasa shida a ba su a ba shi nashi kaso shi kenan e an kasa wannan yanzu an kasa shida an kasa shida sai a ba shi daya sauran nawa sauran biyar waɗannan 'yan uwa idan an ka ba su biyar bai riba musu kuma ya yi tabayuni ma adadin ruusi sai ya ɗauki adadin kawunansu uku sai a buga da asalin matsala shida ta koma sha takwas jauhiyu ta koma sha takwas kaka yana da ɗaya a cikinta so uku uku ɗan uwa suna da biyar so uku eh eh sha biyar to sha biyar a kowane su biyar biyar na har yanzu dai waye kwaruwa eh shi an kwara ko ainihin shi amma kuma inda an riba eh ko da haka ne ko da an riba din daidai nan ma an kware shi saboda zai ɗauki ɗai bisa hudu na abin da aka kasa yanzu kuma an farlanta mishi an ba shi bisa shida har yanzu dai ah, abin nan an ah, ah, kware ce har yanzu na'am to mu ji gaba zai ba da misali kila idan sun zama yan uwa shakikai walil abi akwai yan uwa da abai aduhu sai su lissafa mishi yan uwa da abai waɗannan na wajen li'abai hmm? sannan ɗan'uwa shaƙiƙi ƙiƙi ya dawo bima a kaza da abin da ya karɓa mi eh. bita mamin nisu a nan an bar ɗan'uwa guda jaddun akun shaƙiƙun akun shaƙiƙun sannan akwai akun li'abin to sai ɗan uwa shaƙiƙe ya ce to mu mu biyu ne don haka kaga sai a kasa uku idan an kasa uku kaka yana da ɗaya waɗanga maimakon kowane ya ɗauki ɗaya sai ce kike ce to ka sani in ina nan ba ha gado na kare ka amma na jawo ka ne don mu koji dattijon ga saboda ka ba abina sai ya ɗauki biyu ana nan uwa sun yi mai wayo maimakon shi da tsoho ya yi musu wayo na'am menene wa shaƙiƙati litamamin nisfi sai an kabar jaddun ukutun shakika shakika sannan akun akun li'abin kuma akwai wani akun li'abin har yanzu akun li'abin to shi kenan sai uwa wannan li'abbiya sai ta ce ai mu biyar ne yan uwana maza guda biyu da ni saboda haka tare da kaka sun zama su nawa su shida don haka idan an ka kasa shida kaka yana da ɗaya to ya uwa shaƙiƙiya sai shi a bani rabina sai a ba ta uku na ya rage biyu sannan waɗanda su zo su yi asibci ne su ɗaya na sai ko kuma shakikai biyu har inda sun haka ga sulusaini ɗinsu idan an ka bar jaddun ukutun shaƙiƙa. nan ma ukutun shaƙiƙa sannan akun li'abin idan an kasa shida kaka sai ya ɗauki ɗaya waɗanga sai su ɗauki hudu sulusaini kenan ya rage ɗaya eh eh to ai duk haka nan suke wanda duk ya sha iska sai ya ga ya dauke abin da ya rage guda din nan sai dan uwa da abbi sai ya dauka a matsayin asibiti na eh, rike rike eh, in kana mahu zuharlin budi abihi idan akwai wanda yake ma'abucin farilla to sai a fara da shi abin da ya rage kuma sai kaka ya diba menene ya mai sulusul baki ya himishi ko kuma mukasama na karanta mu ji sannan a diba makaka fi a umuri abin da ya yi kaso mai tsoka daga ciki waɗannan ko dai a yi mukasama da shi kamar ɗan uwa jaddun akun zauja a gane ko? zauja tana son rubu'i to don haka asalin mas'ala daga hudu sai a bata ta ɗaya na ya rage hmm? uku to uku din nan sai kaka yake a bashi sulusinta sulusin uku da ta rage an ba an kasa hudu an ba mata kashi daya na ya rage uku to a nan sai mu diba shin a bashi shi ɗai bisa uku na abin da ya rage shi ne ya yi mishi ko ko ya raba tare da ɗan uwa hmm? ya raba da ɗan uwa ya yi to an ba su uku su ko su biyu ne kaga abin da aka ba su bai rufu a kansu ba kuma akwai tabayuni za mu zo ga ta tabayuni ko kuma ta dakuri ko kuma ta wafuki za mu zo ga magana su babe ne mai zaman kansa saboda aka sai a ɗauki adadin kawunansu biyu a ce biyu so hudu takwas sai mata tana da ɗaya so biyu wannan shine rubu'inta su kuma suna da biyu so biyu nawa hudu haka ne a suna da uku so biyu shida ko ne suna da uku eh na ko kuma ya zaɓi sulusul baƙi ga abin da asahabul hululi sun karege kamar mata jaddun zauja akun li ummi akun akun shaqiqun ko shaqiqu ake nufi hmm eh su ne ashiqai idan aka kasa hudu mata an ka bata daya nawa ya rage saura uku nan sulusul baki ya yi makaka sai a bashi ɗaya nawa ya rage biyu ba zai rabar ma mutum uku ba tsakanin abinda a gare su da su akwai ta ne sai ya ada a ɗauki adadin ru'us uku uku so hudu sha biyu kaka yana da ɗaya so uku uku zauja tana da ɗaya so uku uku waɗannan suna da biyu so uku shida su biyu a nan surusul baƙi a hazulil jaddi an fahimci wannan to mu je gaba eh eh rike rike nan na menene ne eh hudu eh eh eh eh eh eh eh mm Mm. wace hudu riƙa nan da an gaba waɗanga abin da ya rage nawa ne ya rage biyu to tsakanin biyu da uku ba su rabuwa biyu ba su raba ma mutum uku to akwai ta bayani tsakanin waɗanda aka riba ma da ita biyu ɗin da an ka ba su saboda ka sai a ɗauki adadin ru'usu eh wato babu buka uku ne annan mun ka ketare shi ya zaba hu gane karatu babu buka uku mun ka ketare saboda muna biye da littafi yanzu ba don da muna biye da littafin ba inda karatunmu yake nan sai in yi muku unwani nisabun arba'u nisabun arba'un wafo wata dakul wata والتماثل guda hudu mu yi bayaninsu idan mun ka yi bayaninsu sai mu koma ga ta'asilul matsala mu kare sannan mu dawo ga tasihu yanzu muna cikin tasihu mun ƙetare nisabul alba'u mun ƙetare ta'asilul matsala yanzu muna cikin tasihu shi sa karatun bai zo muku ba <laughs> to to shi kira ai dan dai na ce abi askari shi yasa da mun ka kawo ga jaddul mal ikhwa sai mun ka bi littafi amma akwai babe biyu waɗanda in ba karanta su ba karatun ku bai hitowa sosai hmm. a'a mutanen da sun ka haɗu cikin kaso guda ko su nawa ne yawansu shine adadin ru'usi abinda an ka basu shine adadu sihami to ciki akwai ta bayuni akwai ta tawafuki akwai ta abin nan a shari'a wani shari'a allo a tsatsa ban militahim ko sai mu ce saki ɗai nisabun nisabun arba'u yawwa wahiya wahiya tamasud sama tamasud ɗai والتوافق والتباين waɗannan su ne wato nisabul arba'u bari mu ba da misali guda ɗaya daga cikin hudu التماثل هو أن يتا أن يتا ما سلل adada ni misilu isinain wa isinain salasa wa salasa arba'a wa arba'a khamsa wa khamsa ila akhiriha na biyu attadakul attadakul huwa an an yan kasimah aksaru aksarul adadani ala asgarihima tilu wa arba'a arba'a la arba'a wa tamaniya sai a tawafu ko yawwa a tawafu huwa an yuf an yuf niya a salisun gairu واحد غير واحد مثل اثنين أربعة أربعة وستة ستة وثمانية وعشرة طيب Dan an yata an yata bayanan adadani misilu isinain wa salasa ثلاثة وخمسة خمسة وستة ستة وسبعة سبعة وثمانية ثمانية وتسعة تسعة وعشرة a gama rubutu sai mu yi bayani na aikin da za mu yi gaba تكن أربع التماثل هو أن يتماثل الأددان مثل اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة أربعة وأربعة خمسة وخمسة ستة وستة سبعة وسبعة ثمانية وثمانية تسعة وتسعة عشرة وعشرة كلها متماثلة نعم no. eh eh kone an yata an yata ma fala akwai fa'un ba eh sa an yata ma fala hmm? eh ala asgariha ala asgarihima ala asgarihima eh eh eh غير واحد eh wane gairu ga digonta nan ga shi nan na na uku huwa an yi tawafaƙar adadani نعم أن يتوافق لا الأدلان التوافق هو أن يفني الأددان عدد ثالث غير واحد كويس أن يفني أن يفني الأددان عدد ثالث غير واحد an gama kun gane ko kamar fara da tamatu mun ka ce kamar biyu da biyu ka gane ko ko sun kai biyu so ishirin inda biyu so ishirin to tamasur kenan guda aka ɗauka a zubar da sauran uku in sun kai uku uku uku uku uku zo talatin guda za a ɗauka inda ta masu eh sauran duka yawansu guda aka ɗauka inda ta masu ne to yanzu nan cikin biyu mun ɗauki biyu data uku uku uku uku so talatin mun ɗauki uku gata hudu hudu hudu hudu so arba'in mun ɗauki guda gata biyar biyar biyar biyar so hamsin mun ɗauki guda gata to yanzu kuma sai a dawo waɗanga da mun ka ɗauka kuma sai a dibi dangantakarsu biyu ba ta shiga eh, abin nan biyu ba ta shiga cikin uku ta canye ta sai ta rage ko ba haka ba sannan eh, biyu tana shiga cikin hudu so biyu ta canye ta to sai mu ɗauki babban lamba bubar ƙarama yanzu mun gama da biyu ƙogga babu ta ya rage uku da kuma hudu uku ba ta shiga cikin hudu ta canye ta sai ta rage haka ne sannan kuma ba ta shiga cikin biyar ta canye ta sai ta rage sannan kuma biyar hudu ba ta shiga cikin biyar ka canye ta sai ta rage to saboda haka lambobin da sun ka rage bayunu a cikinsu sun yi ta tabayuni sun bambanta ba mai ba da haɗin kai sun yi daban-daban don inda suna ba da haɗin kai kamar biyu yadda ta ba da haɗin kai cikin hudu kaga mun ɗauki babban lamba yanzu muna so mu yi wani aiki a can gaba waɗanga lambobi tun da sun kai tabayuni duka za mu buga su da juna sai mu ce biyu so eh, uku so hudu na sha biyu sai mu ce sha biyu so biyar eh bai aiki mana a'a tsaya biyu so biyar goma mu aje sihili mu aje zero mu rike daya haka ne to sai mu ce biyu so daya biyar so daya biyar ga daya can shida kaga sittin kenan ko akwai gyara ba sittin ba fito ka gani biyu so hudu sha biyu sha biyu so biyar sittin to wadda sittin ita za mu yi aiki da ita a wajen tasihi eh a'a ba ita asuli ba ita ce dai abin nan juzu'u saham ake kiranta juzu usam ake kiranta mun gama da tamasuli to sai ta dakuli ta dakul huwa an yankasima akasarul adadani ala asgarihima babban lamba ta rabu akan karama to ta dakuli ne kaman biyu da hudu hudu tana rabuwa a kan biyu so nawa so biyu to in an ka samu dakuli sai a yadda karami a ɗauki babba hakanan hudu ba mun ɗauki abin da mun yadda biyu mun ɗauki hudu to hudu tana shiga cikin takwas so nawa so biyu sai mu an samu dakuli nan ma sai mu yadda hudu sai mu ɗauki takwas wagga takwas da ita za mu yi aiki ta nan kenan attawafu kuwa an adada ne adadin salisun gairu wahi a samu adadi biyu adadi biyu a samu wani adadi na uku ya ƙare su duka sai mun ka ce kamar biyu da hudu tawafuki ne domin biyu tana shiga cikin kanta sau daya rabinta ne tana shiga cikin biyu hudu so biyu rabin hudu ne gaga akwai tawafuku bin nisfi to sai mu ɗauki wifku a haduhuma tun da sun muwafaka bin nisfi to tawafuki ko da yaushe bai zama da nisu akwai tawafuki bin nisu akwai tawafuki bin sulusi akwai tawafuki bin rubuyi da sauransu inda duk an ka samu tawafuki to sai a diba menene dangantaka su kamar biyu tana shiga cikin biyu ƴan uwarta so ɗaya ɗaya rabin biyu ne tana shiga cikin hudu so biyu biyu rabin hudu ne kaga na sun yi tawafuki da rabi rabi to sai mu ɗauki rabin ɗayansu mu buga cikin ɗaya ka gane ko sai mu ce biyu rabin hudu kenan so biyu hudu ko kuma ɗauko rabin biyu ɗaya so hudu hudun eh? wani eh eh yana iya zama ta dakuli yana iya kuma zama ta wahudi eh to yanzu dai a takaice sai mu yadda biyu sai mu dawo ga ga hudu da shidda hudu da shidda ta wahudi biyu na kashe hudu so biyu tana rabin hudu kenan tana kashe shidda so uku kaga ita ma uku rabin shidda ne to kaga an samu tawafuqu bin nisfi to duk wanda ka ɗauka in ka ɗauki rabin biyu rabin hudu biyu kenan ka ce so shidda zai baka sha biyu ko ko ka ɗauki rabin shida uku ka ce so hudu zai baka sha biyu ko kuma shida da takwas haka ne akwai tawafuki domin biyu tana kashe shida so uku haka ne sannan tana kashe takwas tana shiga cikin takwas so hudu kaga hudu din na rabin takwas ne har yanzu akwai tawafuku bin nisfi sannan takwas da goma akwai tawafuki domin biyu tana shiga cikin takwas so eh, so, hudu ka gani rabin takwas din ne tana shiga cikin goma so biyar a rabin ta ne akwai tawafuku bin nisfi to inda duk an ka samu tawafuki bainal adadani ta kuzu wifkan adadani wata laribuhu fi كامل akhar wa ma وهو wa huwa al inda don an ka samu wannan tawafuki sai ka ɗauki wifkin wancan sai ka buga cikin jumlan wancan abinda duk ya hito shi ake bukata to attabayu ko in aka samu tabayu ne in aka samu tabayu ne kamar uku biyu da uku uku da biyar biyar da shida shida da bakwai bakwai da takwas takwas da tara tara da goma duk lambobin nan sai an yi buga su da juna har iyakarsu abinda duk ya hito shi ake bukata to wannan shine nisabul arba'u kuma shine foundation mai ƙarfi game da ribon gado in ba san shi ba baiwa a gaga da zuka ce mi kai ba gane ba to don baka san wanga ne to nan za mu aje yau insha Allah nisabul arba'u ba ne ba sallu ala nabiyil karim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله muna tawassuli da wannan karatu da malaye muna Allah abinda an kai daidai Allah ka ba mu ladarsa da shi da ya karanta da mu baki daya abinda aka akan kuskure Allah ka yahe muna ka zahanta muna Allah ka ba mu albarkacin wannan karatu Allah ka kara muna fahimta da zalaka da mu da malam baki daya Allah muna roƙonka duk alherin da za mu ka bai kai aljanna ba Allah ka ba mu aljanna da rahamarka ba tare da ka harshe mu ba Allah kai muna kariya da azabarka ta duniya da lahira Allah ka tawa muna asiri duniya da lahira Allah ka biya muna bukatotin mu na alkhairi duniya da lahira abinda adda mu Allah kai muna mahita ta alheri. Allah duk inda musulmi ke cikin wani hali na kakali kai da wanda a duniya da wanda abbar zahu Allah kawa kwa makarji na alkhairi بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين